This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 26 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. To Maryam wani harin kwantan bauna da wasu 'yan ta'adda suka kai a jamhuriyar Nijar ya kashe sojin Nijar 21 a kusa da kan iyakar Burkina Faso a jiya Talata. Shugaban kasar Kenya ya Allah wani da harin da masu zanga-zanga suka kai majalisar kasar a matsayin cin amana da kuma barazana ga tsaron kasa. Daga nan za a cewa wani rahoto da aka fitar jiya talata ya ce mutane miliyan biyar digo shida suna mutuwa sakamakon abubuwan da suka shafi shan barasa a kowace shekara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumomin Najeriya sun ayyana dokar ta ɓaci a matakin ƙasa saboda cutar kwalara. wadda ya zuwa yanzu mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar suka kamu da ita sannan sama da hamsin daga cikinsu suka mutu bayan haka za ku ji cewa akwai yiwuwar yarjejeniyar tsaro da shugaban rasha vladimir putin ya cimma da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a makon da ya shige ta janyo saɓani tsakanin rasha da china a cewar masharhanta. sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda ya kawo muku ci gaban tattaunawa da wani dan majalisar dokokin najeriya game da harkokin gwamnatin kasar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum ga labaran duniya wani harin kwantan bauna da wasu 'yan ta'adda suka kai jamhuriyar niger ya kashe sojojin niger 21 a kusa da kan iyakar kasar da burkina faso a ranar talata kamar yadda na sojan ta bayyana a cikin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar. Sanarwar ta yammacin ranar Talata ba ta fayyace kowace kungiya ce ta kai harin ba. Nijar da yana fama da matsalar tsaro daga wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai. A makon da ya gabata, kungiyar 'yan tawayen Patriotic Liberation Front ta kai hari kan wani bututun mai da cana ta yi, tare da yin barazana ga kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da cana ba. Ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin Salim Mahmud tsohon madugun 'yan tawaye ta ɗauki makamai ne bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi juyin mulki a shekarar ta gabata inda ta hamɓar da gwamnatin dimokuraɗiyya. Nijar da makwabciyarta Mali da Burkina Faso suna fafatawa da ƙungiyoyin da ke alaƙa da alƙa'ida da kuma ƙungiyar masu tsoron ra'ayi a rikicin da aka kwashe shekaru goma ana yi a yankin Sahel wanda ke ƙara ta'azzara. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane a bara, kuma sama da mutane miliyan biyu ne suka rasa matsugunansu a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A wani jawabi da yawa al'ummar ƙasar ta talabijin jiya talata, shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya yi Allah wadi da harin da masu zanga-zanga suka yi a majalisar a matsayin cin amana da kuma barazanar tsaron ƙasa. abubuwan da ke faruwa a yau suna nuna wani muhimmin sauyi kan yadda muke mayar da martani ga barazanar tsaron ƙasarmu in ji ruto dubban matasan ƙasar kenya ne suka fusata da wani sabon matakin karin haraji inda suka yi aron gama da jami'an tsaro a biranen ƙasar sai dai a nairobi babban birnin ƙasar sun yi artaba da 'yan sanda da suka kuma kutsa cikin majalisa inda suka cinna mata wuta tare da neman 'yan majalisar su yi watsi da shirin ƙarin harajin za mu nemi kowane ɗan siyasa abin da kenan aka ji masu zanga-zanga suna faɗi cikin ihu 'yan sandan sun mayar da martani ta hanyar harba harsasai na roba da hayaƙi mai sa hawaye sannan suka harba hasashe mai rai a lokacin da matasan suka ki watsewa. A ɗaya ɓangaren kuma jiya talata 'yan sandan ƙasar Kenya sun isa Port of Prince babban birnin ƙasar Haiti. A wani ɓangare na aikin tsaro na ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya don yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba. A watan Yulin da ya gabata, Kenya ta yi ta yin jagoranta wata rundunar ƙasa da ƙasa don yaƙi da tashe-tashen hankula a Haiti, inda gungun ƙungiyoyi ke iko da galibin babban birnin ƙasar da kuma kashe-kashe da sace-sace da cin zarafin mata. Mutanen Haiti sun cancanci samun kwanciyar hankali a gidajensu, gina ingantacciyar rayuwa ga iyalansu da more 'yancin dimokuraɗiyya. Makomar Haiti ta dogara ne ga makomar mulkin dimokuraɗiyya in ji shugaban amurka joe biden a cikin wata sanarwa yayin da ba za a iya cimma waɗannan manufofi ba cikin kwana ɗaya wannan manufa tana ba da mafi kyawun damar cin burin in ji shi fiye da mutane dubu ɗari biyar da tamanin a faɗin ƙasar sun rasa matsugunai saboda ƙungiyoyin 'yan daba. To an jima kaɗan Sarfila Hashim zai dawo da ƙarashen labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin Najeriya sun ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar tare da ƙaddamar da matakan daƙile yaɗuwar cutar kwalara wadda ta hallaka mutane sama da hamsin. Duk da cewa a makon da ya wuce hukumar daƙile Yaɗuwar cututtuka ta NCDC ta ce Najeriya ba ta da allurar rigakafin kwalara. hukumomin lafiya na kasar sun ce za su yi aiki da hukumomin jihar da lamarin ya shafa don dakile bazuwar cutar da wuri ga hawa sharif da fassarar rahoton timothy obiezu daga birnin tarayya abuja cibiyar kare cututtuka ta ƙasa a najeriya ko ncdc ta faɗa a ranar talata cewa matakin da ta ɗauka na maido da cibiyar kula da ayyukan gaga na cutar kwalara ta ƙasa ya biyo bayan nazari kan cutar da hukumomi suka gudanar a makon jiya ncdc ta ce nazarin ya nuna kasar na matakin hadari babba game da cutar da ya kai yawan mutanen da ke mutuwa daga cutar ta kwalara har kashi uku da rabi daga cikin ɗari ya zuwa yanzu dai mutane hamsin da uku ne suka rasa ransu daga cikin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar su sama da dubu ɗaya da ɗari biyar birni mafi girma a najeriya da hada-hada tattalin arziki wato lagos ke kan gaba a kamuwa da cutar jide idris shine darakta janar na hukuma ta ncdc having considered all the data available, there's still an increasing trend of suspected cases nationwide. Ya ce bayan la'akari da dukkan bayanan da ke ƙasa, har yanzu akwai alamun samun ƙarin kamuwa da cutar a ko'ina a faɗin ƙasar. Akwai matakan haɗarin kamuwa da cutar har hudu. Mataki na ƙasa kwarai da na tsaka-tsaki sai matakin sama da na can sama. An samu ƙarin jihohi da aka kamu da cutar fiye da yadda muka gani a bara. hukumomin lafiya na ƙasa sun ce za su yi aiki tare da hukumomin jihohi da abin ya shafa domin tabbatar da ganin ana gaggata gano waɗanda suka kamu tantance su da kuma yi musu magani barkewar cutar ta baya-bayan nan ya zo ne a daidai lokacin da tarayyar turai ta yi alkawarin taimakawa da kuɗin samar da rigakafi a afirka nahiyar ta afirka na dogaro ne da magungunan rigakafi da ake shigowa da su da sama da kashi 90 daga cikin ɗari. a makon jiya hukumar ta ncdc ta ce najeriya ba ta da rigakafin cutar kwalara amma tana jiran isowar shi cikunan so ume mai sharhi ne akan al'amuran kiwon lafiyar jama'a ya ce barazanar ba ta wasa ba ce. I'm happy um, that government actually declared uh, an emergency on this. Cikunansu ya ci gaba da cewa na yi farin ciki da uh, gwamnati ta ayyana dokar ta ɓaci akan lamarin. Cutar ta yaɗu matuka, don haka akwai yiwuwar cutar ta rikide ta kara tsanani, ta la'akari da alamunta masu tsanani, da yadda take yaɗuwa kamar wutar daji. Kwalara cuta ce da ake samu a Najeriya daga lokaci zuwa lokaci, don haka hukumomi suka yi gargaɗin cewa matsalar na iya ƙazanta a yanayi na damina. Cutar na yaɗuwa ne ta gurbataccen abinci da ruwa, da kan haifar da gudawa mai tsanani har ta kai ga rasa rai idan ba a samu magani ba. kuma ya ce matsalolin rayuwa da na tattalin arziki na shafar yadda cututtuka ke shafar 'yan Najeriya. Cholera is a, is a hygiene-related uh, waterborne disease uh, A ƙarshe ya uh, ce cutar kwalara cuta ce da ke da alaƙa da batun tsafta. Ta yanayin ji a jika da ake fama yanzu haka a ƙasar mutane kowa na takai kai Akwai haɗura da dama da mutane ba sa iya yin katanga da su. ba ka iya cewa ga irin ruwan da mutane ke amfani da shi suna dafa abincinsu ɗaya daga cikin abu mafi amfani ko mahimmanci a yanzu na rage matsalar a yanzu shine inganta sha'anin wayar da kan jama'a game da abin da ya kamata su yi tattara al'umma wuri ɗaya da faɗakar da ita a shekarar 2018 zai najeriya ta yi rashin mutane 830 da suka rasa ransu daga adadin mutanen da suka kamu da cutar kwalara su sama da mutum 42 adadi mafi girma a 'yan shekarun nan A gaida Hauwa Sharif, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. Mutumin da ya kafa shafin Wikileaks Julian Assange ya amsa laifin da ake tuhumarsa na kwarmata sirrin sojojin Amurka. A wata yarjejeniyar masu gabatar da karar ma'aikatar shari'a da ta tabbatar masa da 'yancinsa, tare da kammala wani batu na shari'a da aka zayyana wanda ya haifar da rabuwar kawuna game da 'yancin 'yan jarida da tsaron ƙasa. An shigar da ƙarar ne da safiyar Laraba a wata kotun tarayya da ke Saifan, babban birnin tsibirin Mariana ta Arewa, wata ƙasa ta Amurka da ke yankin Pacific. Ya isa kotun jim kaɗan kafin fara sauraron ƙarar, sanye da riga mai duhu da aka kwance mata kwala. Ya shiga ginin ba tare da amsa tambayoyin 'yan jarida ba. Wasu jami'an yanki da 'yan uwa sun ce harin da Isra'ila ta kai a ranar Talata arewacin Gaza ya kashe 'yan uwan shugaban Hamas Ismail Haniya goma da ke katar An kai harin ne a wani gida a sansanin 'yan gudun hijira na Shati da ke yammacin birnin Gaza. Harin da Isra'ila ta kai a farkon yakin ya kashe 'ya'yan Haniya uku. Nuna sojin Isra'ila ta ce dakarunta sun kai hare-hare ta sama kan gine-gine a Shati da kuma wani yanki na arewacin Gaza da ta ce mayakan Hamas da ke da hannu a harin da aka Isra'ila rana bakwai ga watan Oktoba na amfani da su. Daga ƙarshe wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a jiya talata ya ce mutane miliyan biyu da shida wanda miliyan biyu daga cikinsa maza ne suna mutuwa sakamakon abubuwan da suka shafi shan barasa a kowace shekara. Ana danganta mutuwar wasu mutane dubu ɗari shida da amfani da miyagun ƙwayoyi masu kawar da hankali. Mutane dubu ɗari hudu daga cikinsu maza ne. Kimanin kashi 4.7 cikin ɗari na duk mace-mace a duniya ana danganta su da shan barasa. Wannan ya haɗa da mace-mace daga raunukan da aka samu yayin maye, kamar haɗarin mota, cutar da kai da cututtuka masu yaɗuwa kamar HIV. Wanda ke da haɗarin yaɗuwa idan aka haɗa shi da barasa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren mu. A makon da ya gabata ne shugaban Rasha Vladimir Putin ya cimma yarjejeniyar tsaro da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Abinda masu sa ido a kan lamarin yau da kullum ke ganin ta yiwu matakin ya janyo sabani tsakanin Rasha da China da suka daɗe suna ƙawance. Na tuntuɓi masanan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman Krako, mazaunin garin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka akan yadda yake kallon lamarin. eh to a hakikanin gaskiya wannan al'amari ya jawo amerika kamar da musu dariya na farko kenan kuma suna mai matukar baƙin cikin ganin yadda aka karɓi shugaban rashi a wannan ƙasa da ya ziyarta har ya je ya rattaba hannu a kan yarjejeniya na kan tsaro mm. wanda yake a china wanda ita tana ɗaya daga cikin manyan-manyan abokanan harka alaƙa na cinikayya da sauransu da rasha da china wanda china ba ta ji daɗin wannan al'amari ba takamaimai me ya sanya china ba ta ji daɗin wannan al'amari ba dalili saboda china ɗin yana zaman doya da manja ne ita da north korea saboda haka ganin wannan matakai da rasha ta sa hannu akan tallafi wanda technology wato ilimi na kimiyya na sarrafa makaman yaƙi da kera su rasha za ta taimaka ma north korea za su yi cuɗe na in cuɗe ka ba ni gishiri in baka manda akan harkar da wanda yake china ne da suke wannan alaƙa da ita mm. yanzu ya zama na kamar north korea za ta zama mata kamar kishiya wanda ke ba za su so haka ba ganin cewa kasashen yammacin duniya sun kusan mai da rasha da koriya ta arewa saniyar ware wane tasiri wannan dangantakar ta kasashen biyu za ta yi a kan kasashen yammacin duniya za ta yi alfanu sosai ga rasha da kuma sauran kasashen duniya misali kamar yadda ita amurka ta ɗiyi makamai da su wato allies ɗinka wato abokanan harkarsu abokanan su kamar su france germany italy da sauransu kasan turai suka ba ukraine wa'yansu irin muggan makaman da aka ce to a aje wannan makami ba fa za a yi amfani da shi a wannan yaki na rasha da ukraine ba allah da ikonsa ko zai gashi su rasha sun gano ana amfani da irin wayannan muggan makamai a kansu rasha da suka tashi yin siya neman yadda za su rama ba eh. su mai da martani ba directly sai suka san yadda suka yi kasashen da ake ganin su 'yan ta'adda ne a duniya rasha ko ta dinga aika musu da muggan makamai iri-iri wanda ke ba a taɓa zaton rasha za ba basu ba to wa'annan kasashen amurka da ah, abokanin mu'amalanta ba su ji daɗin wannan al'amari ba To ita kanta China yanzu ta yaya wannan dangantakar da take kara karfi tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa za ta shafi China? Za ta shafe su saboda ko da waje don kasuwanci, harkar kasuwanci, harkar tsaro, harkar ah, musayan ah, fasaha ta ah, kera makaman nukiliya da sauransu. Hatta Rasha ta yi alkawarin taimaka musu. wato north korea har ba wato kamar hausance in ce abubuwan da ake zuwa sama waje don sararin samaniyan wata da sauransu mm. wanda su north korea ba su kai ga nasara ga waɗansu abubuwa da suke so cima burinsu ba to china ko ba za ta yi matuƙar farin cikin ganin rasha ta taimaka mata ta kai ga wannan nasara ba Masanan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman Krako kenan mazaunan jihar Massachusetts na Amurka. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da da biyar. sannan a da yaushe ake so za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya jama'a assalamu alaikum A cikin shirin na makon jiya mun so mu kawo muku tattaunawa da ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Sokoto Abdulsamad da Suki wanda ya jagoranci wani gungun 'yan majalisar wakilai a fafutukar mayar da kasar zuwa tsarin shugabanci na firayim minista da ta taɓa amfani da shi bayan samun 'yancin kai a maimakon na shugaban ƙasa mai cikakken iko da take a kai yanzu. A yau kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. ciki har da inda ake samun tasgaro a wannan tsari na shugabancin da najeriya take kai musamman ma alakar aiki tsakanin shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. kusan wata guda da ya wuce mun hidda wani tsari na wayar da kan 'yan makaranta shi da muka kawo wani competition na rubutun ese game da abin da ya shahi ita kanta wannan tsarin gwamnati da muke kan shi yanzu kuma mun ka buɗe wannan tsarin ga duk ɗan najeriya da ke university a duniya nan to yanzu haka ina ganin mun samu da mutum dubu daya da wani abu waɗanda sun nuna shawar shigowa cikin wannan tsarin sun rubuta ese da mun so mu yi taro na holko kamar national discourse ɗaya ga watan july amma jiya mun ɗan tattauna tsakanin mu da sauran 'yan uwanmu ga cewa za mu ƙara lokaci wanda cewa mu ba 'yan najeriya tunda mun ga matasa da yawa sun nuna shawar shigowa cikin wannan tsarin kuma su hadda rubutu suka yi game da abubuwan da su ga cewa su ne mafita gare mu irin tsarin da za mu bi na parliamentary din da muke tunanin a kawo to gaskiya wannan damar da muka samu na wayar da kan mutane ina ganin zai kara taimaka mana wurin samun mutane a makarantun ne kasuwa gidan mai ko ina a kara wayar da kai sannan mu samu lokacin za mu ƙara tattaunawa lokacin ina ganin allah nuna mana ba daɗewa ba mutanen najeriya da kansu za su ɗauki wannan faɗan cewa wannan da yadda allah ita ce mafita wannan al'amari a bisa ga bayanin da kai kaman al'amari ne da zai dan dauki lokaci saboda yana da matakai matakai kamar yadda kace kuna wani mataki yanzu na wayar da kan jama'a sannan ita kuma sha'anin gwamnati waɗannan su zo ne waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi halin da ake ciki yanzu wannan majalisa saura shekara uku su tafi wanda kuma a idan aka dubi kila tsawon lokacin da abin zai dauka watakila abin ya haura shekara uku mm. baka ganin watakila ana iya wani zubi in suka zo sai su manta abin nan kamar da da kace an saba da wannan Nigerian factor din eh, babu babu ko abin da eh, continuity mu ba za ba mu duba ba mu dube shi ta wannan bangare ba abinda muka duba dai menene mahita ga yan Najeriya cikin nan da ake ciki kuma mu gashi mun kawo tamu gudunmawa bisa ga nauyin da Allah ya ɗaura mana yanzu na 'yan majalisa waɗanda ya kamata mu yi doka ko dokoki wanda za su kawo cikin al'umma mun iya namu kokari kuma mun kawo kayan 'yan Najeriya a saboda a tattauna ah, a kwana a tashi da yadda Allah na san abin da zai samu karɓuwa ga 'yan Najeriya kuma mu tsarin muka mai nace maka shine shekara ko zaɓe wanda zai zo 2027 da Allah in Allah nuna mu da rila mu samu koda na local government ne ya shigo cikin wannan tsarin mu fara daga local government a samu gwaji a gani sannan mutane za su fahimci abubuwan da muka gani lokacin mai gwajin mu duk damar da ya kamata a ba local government a bata kowa ya sa mata ido ta yi zaɓe yadda kowa ka zaɓen ta duk wani abu da ya kamata local government a bata dokokin da ya kamata a cire daga cikin constitution a ba local government dama su yi nasu sai a yi yanzu alal misali mai cewa a ce duk harkar ta shahin ruwa muhul da ya shayi al'umma najeriya ga baki da tana karkashin local government suna cikin abubuwan da muke so a harin tunani kenan hmm. dole sai an ɗauki tsare-tsare cikin tsari a gab ka cire su wannan tsarin ga baki ɗaya inda an ka samu matsalar ruwa kowace local government a riƙe local government chairman ɗin hmm. allah misali mu hara da nan hmm. so suna cikin abubuwan da muke tunani kuma da da allah kamar na ce abin namu ya samu karbuwa mu dai zamu iya namu kwarkwado ya namu halin da allah ya hore mana kuma da yadda allah mun ga alamu akwai nasara don wannan abin in allah da ita ce mai ta. ne ne watakila za ka faɗa game da wannan al'amarin da watakila ban tambaye ka ba da kake so 'yan najeriya su sani ah, to ah, wannan dai tsarin da muke bi wannan dai na yanzu na presidential kowa yanzu ya ga cewa baya aiki wanda ke kan gwamnati zai so ya ce a'a daidai muke saboda yana kan kujera amma duk wanda ba kujerar nan sai ya ce wanga magana ku ita ce gaskiya Allah ya ba mu dama ina ganin cikin wata uku ko hudu da muka fara lura ga akalla mun samu shugabanni da dama daga kowane sashen Najeriya duk wanda ke kan kujera yanzu zai fara dan dare dare cewa kamar akwai matsala amma duk wanda ba kujera sun ga ita ce mai ta saboda haka mu zo mu haɗa kanmu kan mu yi tunanin kanmu mu yi tunanin al'ummar mina za mu iya kawa da zai kawo cigaban al'umma wa'yansu da yawa suna magana ana bari baka misali mataimakin shugaban kasa shekarun jiya ya yi wannan magana da ya je waje taro a ilorin na eh, sino advocate yusuf ali inda yake magana cewa ai ana neman good governance ne eh to good governance akwai tsarin da zai kawo maka wannan good governance ɗin nan kuma um, Allah misali da yadda Allah da na san irin wannan tsarin muke bi da Boko Haram ba ta kanta ba misa saboda lokacin nan gwamnatin nan ta yarda da harkar Boko Haram ba daga ba na tuna akwai lokacin da an ka sace ƴaƴan daga Maiduguri yara ɗari da wani uku da wani abu an ka zo na hada shugaban kasa ana cewa ba gaskiya bane da kana irin wannan majalisar nan an ka tattauna da wakilan nan babu yadda za a yi a kwana guda ba dauke wani mataki ba so shi yasa na ga cewa kaga ka tsaron mu abubuwan na sun ƙara taɓarɓarewa mu a wakilan mutane yanzu na san cewa babu ranar da za a shigo majalisa ba a kawo kudurin rashin tsaro ba da shugaban kasa ko prime minister yana nan tare da mu da na san da yadda Allah da ba kai da ake ba rashin tsaro banda yanzu rashin abinci so abubuwan suna kara taɓarɓarewa dole mu ɗauki mataki na wanda za mu kara taimaka ma al'ummarmu yanzu wani misali zan baka shi shugaban kasa ne yanzu lokacin na gwamnan Lagos babu wanda ya rigima da shi kamar shugaban kasa Obasanjo lokacin nan saboda ƙananan hukumomi yanzu gashi nan shi kuma ke magana har ƙananan hukumomi ce Obasanjo bai kamata ya shigo cikin tsarin harkar kananan hukumomi ba yau gashi na shike shigo cikin harkar kananan hukumomi so ba wai shugaba bane ko wani abu in tsarin kanmu system din mu kanmu shi yana ƙara taimaka ma shugabanni su yi abin da suka so to shine mu ga cewa ya kamata ɗauki mataki kuma da yadda Allah kamar haɗa maka kullum muna ƙara wayar da kan Najeriya kuma in Allah da abin nan zai samu karɓa. Wannan tsarin da ake kai na shi presidential system din ana ganin kamar wasu bangarori kamar yadda ce farko ba sa aiki ciki har da majalisa sautari ana zargin 'yan majalisa tun daga matakin jihohi har na tarayya da zama 'yan amshin shatar gwamnati wanda wannan ana ganin shi zai sa a yi abin da ake kira check and balance sai ga shi shugaba wato executive yana yin abin da ya ga dama baka ganin wannan kasawa ce da za a ce daga waɗannan bangarorin na ku ɗan majalisa da kuma bangaren shari'a da za su zama har su shige a karkashin tafin executive to kaga ita gaskiya da mu yan Najeriya ne mu haɗa maka gaskiya wato shugabannin namu taya ake hishe su yes majalisa alhamdulillah akwai waɗanda sun shahara kan abubuwa da dama amma duk da haka kuma ba mu iya shirya wannan bangaren yin cewa je akwai su da dama to idan mun ka ɗauki wannan matakin babu magana je kana yi ka ko na yi ka zo nan dan nan za a yi hukunci kuma hukuncin da za a yanke wanda ya sha al'umma kan akwai abubuwan da ya shahi kilan sai ka koma gida ka shawara amma mafi yawanci nan za a zartaswa suwa shi yasa ake cewa dole ka sa wakili wanda aka ga cewa nagari ne ya san ciwon kanshi ya san miya al'umma take ciki kuma ba irin yanzu ba da kilan ka iya tura wani wanda za ka yi shekara ɗaya ba ka da labarin shi to mataki ne za mu ɗauka kamar yadda muke cewa dole sai mun zama deliberate na yadda za mu hidda shugabanni na gari to wannan yana cikin tsarin da in Allah da zai hisuwa mana da shugabanni na gari dan shugabanni kullum ana ganin kullum ana jin kuma babu yadda za al'umma ta zaɓe ka ta ga ana ci ana yanke hukunci bata ji ka ba so wannan tsari shi zai ƙara tabbatar mana cewa da yadda Allah in ka ba da dama an ka koma tsarin ga zai hisuwa mana da shugabanni na gari kuma insha Allah a ce nan da shekara kilan ashirin to najeriya ta zama abin koyi da ita yanzu idan ka duba kamar yadda ka ce a kwaikwayo ne a muke yi na wasu kasashe musamman irin nan a amurka to amma sai in ka tsaya ka duba za ka ga cewa akwai bambanci kwarai matuka tsakanin yadda ake yin irin wannan tsarin a nan amurka da kuma irin yadda ake yin shi a najeriya a nan ga. za ka ga ana ta za tsakanin shugaba da 'yan majalisar dokoki mm. yanzu magana gari nake da kai har yanzu ba a kai ƙarshe kan kasafin kuɗi ba saboda mi saboda ga abin da yake su kuma sun ce a tabau ba ma magana a ringizo aka ko wani abu kamar yadda ake zargi a Najeriya ba mm. a'a kuɗin ne hakika sai a samu wani lokacin da an kai abin da suke kira shutdown a ruhi aikin gwamnati saboda babu kuɗin biyan ma'aikata me yasa ya bambanta da na Najeriya kuma me yasa kake ganin in ma Najeriya ta dauko wani tsarin ba za a koma a gidan jiya ba shi ma ba zai ɗaya da sauran kasashen da suka ci gaba ba ai in ka duba akwai abin da a turance muke ce ma home group parliamentary hmm. ba mu ce mu koyi wani Birtaniya ba ko wani eh, Faransa ko ni mun ce mu duba mi kai mana aiki Najeriya ai su waɗannan sun ɗauki abin da ke musu aiki ne kuma inda mun koya ma na American da mun ka koya ba mu koyi shi da kyau hmm. ko ka duba gani mataimakin shugaban ƙasa ina kenan a nan yana ina senate yake to najeriya yana ina yana ofishin shi to so eh, su ne misalai da dama ba mu yi koyi mm. ga waɗanda mu koya da gare su ba saboda haka mu mun ka duba mun ka ce mu yi namu sassa a turanci mun ka ce homegrown mu ba da shawara mu gani amma ko ya homegrown din yake mu ba da dama inda shugaba ko da yaushe yana tare al'ummar shi kuma yana ma al'ummar shi bayani masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa da za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kama madadin dadi balawe da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc to madalla a gaida murtala faruk sanyin na To yanzu kuma gasar fila Hashim ya dawo da takaitattun labaran duniya. wani harin kwantan bauna da wasu 'yan ta'adda suka kai jamhuriyar Nijar ya kashe sojojin Nijar 21 a kusa da kan iyakar kasar da Burkina Faso a ranar Talata. Kamar yadda rundunar sojan ta bayyana a cikin wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar. Sanarwar ta yammacin ranar Talata ba ta fayyace kowace kungiya ce ta kai harin ba. Nijar da yana fama da matsalar tsaro daga wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai. A makon da ya gabata, kungiyar 'yan tawayen Patriotic Liberation Front ta kai hari kan wani bututun mai da cana ta yi tare da yin barazana ga kai wasu hare-hare idan ba a soke yarjejeniyar dala miliyan 400 da cana ba. A wani jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin jiya talata, shugaban kasar Kenya William Ruto ya yi Allah wadai da harin da masu zanga-zanga suka yi a majalisar a matsayin cin amana da kuma barazanar tsaron ƙasa. Abubuwan da ke faruwa a yau suna nuna wani muhimmin sauyi kan yadda muke mayar da martani ga barazanar tsaron ƙasarmu in ji ruto dubban matasan ƙasar kenya ne suka fusata da wani sabon matakin ƙarin haraji inda suka yi aron gama da jami'an tsaro a biranen ƙasar sai dai a nairobi babban birnin ƙasar sun yi artaba da 'yan sanda da suka kuma kutsa cikin majalisa inda suka cinna mata wuta tare da neman 'yan majalisar su yi watsi da shirin ƙarin harajin a ɗaya bangaren kuma jiya talata 'yan sandan kasar kenya sun isa port of prince babban birnin ƙasar haiti a wani bangare na aikin tsaro na kasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ke mara baya don yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi bala'wai wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni. da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.